وعلى آله وأصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد جموع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan lokaci da muke ɗaukan darasin masallaci a cikin wannan littafi na muwatta ta imamu malik rahimahullah yau muna ishirin da bakwai ga watan shida a jerin watannin Allah subhanahu wa ta'ala. Ci gaba da ɗaukan darasi da muke yi yau za mu tashi akan babi na hudu. wanda shi shine darasinmu na shida Allah muke roƙo ya datar da mu ya yi mana katar, ya yarda da aikinmu Allah ya sa wannan aiki da muke yi ya zamanto sanadin mu rana gobe kiyama. Babu, babu jami'ul wuqut idan aka ce jami'ul wuqul ba shi ne? Mm-hmm. jami wuqul dama na raba muku ai <laughs> na san abin da ka tuna ko yawwa jami'ul wuquti wato wanda ya tattaro lokuta lokacin azhar da la'asar sukan yi tarayya har zuwa magariba. Lokacin magariba da isha'i sukan yi tarayya har zuwa alfijir. A wata muwaɗar haka za ka ga an sa tarjamar, amma a wannan ta hannunmu aka ce jami'ul hukuti kawai ba tare da an ambaci wa'yancan sallolin ba. حديثي دا دا حدثني يحيى عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله أو ترواية أو أنكما أهله وماله بالنصب في لامينه awir rafi waɗannan lamun guda biyu in ka ce malahu ahalahu wa malahu ka yi nasaba in ka ce maluhu ahaluhu wa maluhu kaga ta yi rufu'a to idan aka yi nasaba ya zama shine maf'ulun bihidin idan kuma an sa rufu'a ya nuna shi ne fa'ilin a matsayin mabniyun ne alal majahuli. To Allah muke roƙo ya datar da mu. Yana magana ne kan. Abdullahi ɗan Umar yana cewa anna Rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala hutu tafutuhu salatul asri duk mutumin da sakaci yakan sa shi har sallar la'asar ta kubuce masa, to ga daidai irin asarar da ya yi, ka annama wutira ahlahu wa malahu, kamar ya rasa iyalansa duka, ya rasa dukiyarsa duka, la'asar ɗaya in ka rasa. A'a. ka rasa ta baka yi ta ba har lokacin ta ya wuce tamkar kana kuka shagonka ya gone. aka zo aka ce ai gonar ma ta gone. kana kuka ka dawo gida za ka faɗi aka ce yau ai gidan ma ya gone duk da 'ya'yanka da matanka sai ka dawo kwanko ba ka da komi to wannan asarar da mutumin da ya rasa la'asar kenan yanzu idan da mutum ya san in ba a yi la'asar da shi ba in yayi jinkirin la'asar zai rasa wa'annan a zahiri zai yadda eh to amma da yake muna ga kaman ba komi to ai abun da ka rasa din ya fi wannan ma domin almalu wal banuna zinatul hayatid duniya wannan kudin da kake ga kayi asara da ƴaƴan da matan duka kwalliyar duniya ce kawai to amma sallar fa lahira ce dadewar da za ka yi a duniya kana jin daɗin kudinka kana jin daɗin iyalanka da ‘ya'yanka da dadewar da za ka yi a lahira kana jin daɗin ibadarka wanne ne ya fi tsawo eh duniya fa ƙarƙarinka daɗewar da kake yi kana jin daɗin dukiya da iyali shekara casa'in don in an haife ka kafin ka fahimci daɗin dukiya aƙalla dai za ka yi sha biyu ko kafin kuma a ce da kuɗi da iyali sun haɗu za ka kai sha bakwai ko sha takwas ko ishirin don ba kowa ne ake samunsa da shekara ishirin ga kuɗi ga iyali ba. To daga shekara ishirin kaddara ka fara jin daɗin gida da iyalinka da kuɗinka, to bayan shekara ishirin nawa za ka ƙara? Daga ishirin in ka ƙara 90 kana da shekara nawa? Ɗari da goma, a lokacin wani iyali kake jin daɗi? wanda ya shekara ɗari da goma wane daɗin iyali zai sai an gama yin sarfesu an kawo sai ya kasa ci a gyara kaza daidai ci sai ya kasa ci a gyara markatifa ta yi laushi ya ce ciwon jiki to ina daɗi a zo ana kirga kuɗi a gabansa ma yana ga meye eh, eh, a kuɗinka ne wuri kaza an ci riba kaza bai ma gane me ake nufi ba ɗari da goma shi fa a lokacin ko aure ake yi ba a shawara da shi wani me ya faru ne ta auren wance ce ba ce ce wance da a yar gidan wane. Oh, ko ko jikarsa ce ba jikarsa ko kuma jikan jikansa a lokacin duk wani abu da za a yi ka kai shekara ɗari da goma sai dai a sanar da kai an yi kaza fa baba ko kuma a su wane sun tafi za su je su kai wa wane kayan kaza kai kan fa an gama yayi da kai to kuma akan duniyan nan takaitatta ita ne sai kaga ana asarar lahira wanda ita kuma ba ta da lokaci takaitacce wallahi duk wanda yayi asarar lahira shine wanda yayi asara domin shi abu biyu yayi khasirat dunya wal akhirah yayi asarar duniya da lahiran don a duniya mutanen kirki ba sa kirga shi cikin kima a lahira kuma baya cikin kimantattu dama Allah ya kare mu to wannan fa kuskuren kyale sallar la'asar ne har ta wuce shine aka kwatanta shi da asarar dukiya iyalai gaba ɗaya Allah ya kare mu وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر فقال عمر ما هبتك عن صلاة العصر فذكر له الرجل حضرا فقال عمر فافتع سيدنا عمر كان خليفة يعني هذا da zafi kwarai ta gefen baya wasa kuma baya shakkar ka zai gaya maka gaskiya kuma zai tirsasa ka akan bin Allah kuma zai gaya maka kuskuren ka baya tsoronka ko mutum ne mara girman kai baya kuma tinkaho da mulkin da yake yi yakan yi yawo a gari cikin dare yana shauraron labarai ko akwai wanda ya shiga matsala ko akwai inda ake zaginsa a mulkinsa don ya gyara ba wai don ya ji kana zagin shi ya kawo ba fa don yaji inda ake zagin sa ya shaura ya ki me yayi ake zagin sa in gari ya waye ya gyara gun haka yake yi an yi sallar la'asar wani bawan Allah bai yi sallah ba sai suka hadu ya ce ya aka yi ban ganka a sallah ba na yi tsammanin ma ko tafiya kai yace wallahi abu kaza ne ya tsare ni sai ya kawo uzuri sai ce shikenan taffafta ka tauye wa kanka ka tauye wa kanka kula da wannan kalmar za mu yi bayani a kanta amma dai ga fassarar hadisin gaba-gaba a anna umar ibn al-khattabi yace lallai Umar dan Khattab khalifa na biyu bayan Abubakar Siddiq in sarafa min salati al-asr ya dawo daga sallar al-asr ya rajulan sai ya hadu da wani mutum wannan mutumin an ce cikin sahabban manzon Allah ne amma al-ansari akwai waɗanda suka kawo a sharhin waɗansu muwaɗaɗin cewa Usmanu ne, to amma galadi ne, Usmanu inda aka kawo shi sayyidina Umar yana kan mimbari ne sai ya shigo sai ce ma haza ya Usman me haka kaman kai a ce sai yanzu zaka shigo shi fa ana huduba ne ya shigo wata matsala ta tsare shi amma ya dakatar da huduban yace ma haza ya Usman me haka ya Usmanu kuma wani abu ne muhimmi ya ana shi amma sai da ya dakatar da hudu ba ya tuhume shi na san mutumin kirki in yi kuskure ana gane kuskurensa amma mutumin banza ira ma in yi ba a gane yayi yanzu wani mutum idan yayi ashar nan sai an yi na inna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un anya lafiya kuwa bai tabu ba don an san wane yana da hankali zai yi ashar to wane fa inda wane ne yayi ashar fa ko kula shi za a yi shi an san kawai shi ne ma tadin sa kaza uba nan kaza ba. don ka. don kaza shi dama an san shi kawai banza wofi ne shi baya cikin layin mutanen kirki dama balle a ce yawa ne ya irin wannan shi dama hakan yake to ka san shi mutumin kirki shine in ana ganin yana ja baya addini to sai mai son addini ya ji zafi an fi jin zafi ko annabi sallallahu alaihi wasallam cikin manyan sahabbai in suka yi abu ya fi yi musu faɗa A akan waɗanda suke na ƙauye wayanda ba su cika halartar darasinsa ba akai kai domin ya san su suna da jahilcin wani abu a hankali su ma za su gani an gane ko to sayyidina Umar a wannan lokacin yace masa me haka ya Usmanu to su ne suka ɗauko wancan sai suka ɗora a wannan suka ce wannan ai Usmanu ne a wata fassarar wa'yansu littattafan. Aka ce Usmanu ne ya haɗu da shi, malamai suka tashi suka sa alƙalami suka ce wannan galadi ne, ba shi ba ne, wannan wanda Usman Firina eh, Umar ya haɗu da shi akan titin Madina bayan an dawo sallar la'asar shi kuma bai yi ba wani mutum ne cikin ansarawa ba ma cikin muhajiru na yake ba cikin al'ansar ne amma shi ma fa sahabi ne ku duba shi ma fa ba a taɓa ganin ya rasa la'asar ɗin ba tseren nan kuma ya faɗi uzuri amma duk da haka ga sai na umar abin da ya da shi ma saka an salatil asiri me ya tsare ka banganka a masallaci ba an yi sallar la'asar da kai fa zakara lahu rajulu uzran wannan mutumin sai ya kawo masa uzuri ya kawo abdari yace wallahi gashi gashi gashi gashi ga dalili sai ce to shikenan tsaffafta ka tauye tsaffafta ka tauye yanzu me kuke fahimtar kalmar nan ga ta ƴan kankanwa amma fa tana da haɗari wataƙila za ka ce a kayya to ba komi ma a shi idan da cewa to za a yi masa bulala tamanin sai kaga kamar ya fi zafi to wannan ɗaffafta din ya fi zafi gara da an ce hukuncin ka bulala ɗari ma a kan ɗaffaftan nan awo aka ce in ka tauye mudu farin azaba na jiranka wailul lil mutaffifina to yaya kai da ka tauye sallah idan an hana ka tauye mudu an hana ka tauye sikeli an hana ka tauye buhu akan haka aka ce kwarin azaba na jiranka to yaya wanda ya tauye la'asar eh kalmar karama ce tunda ba yi bata yi kankanta ba gun yan gurdu to yaya za a kankantar da ita gun mai sallah wannan fa mu'amala ne tsakanin ka da ɗan adam in kai aka ce wailul lil mutaffifina ko to wannan kuma mu'amalar ka da Allah ne sai ka tauye to wani irin kwari ma za a kai kawai tunda an kai dan gurdo kwarin bala'i to don ya tauye mudu to kai kuma in ka tauye sallah ina ya kamata a kai ka ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا nasi. الناس يستوفون وإذا خالوهم أو وزنوهم يخسرون sune fa wanda aka ce wailun din kwari na na azaba ya tabbata gare su waɗanda idan za su auna gun mutane sun kawo kaya sai su auna da ƙaramin mudu ko kuma su yi mummunan awo ta yadda in sun auni kwano goma zai iya fita sha ɗaya in sun auni tara in sun zo saidawa zai iya fita goma Ka sai su kasa musu idan kuma ka dawo za ka saya abunsu sai su sa ƙaramin kwano in saidawa za su yi in saya za su yi su sa babban kwano ta yadda kwano goma zai fita sha ɗaya ana ganewa idan kuma saidawa za su yi sai su sa ƙaramin kwano ta yadda kwano takwas zai iya fita tara ko tara ya fita goma ko kuma kwanan ɗaya ne amma sun san awon da za su yi in kayan ka kawo sun san awon da za su yi in ka zo su yi to su ne aka ce bala'i na jiransu kuma wannan tatafif ɗin yana ga kowa yana gun kowa hatta masu aikin ofis suna tatafif an ce za an ɗauke ka aiki gwamnatin ƙasa ta ɗauke ka za ka yi aiki daga ƙarfe bakwai na safe zuwa sha biyu na rana ba za ka zo ba sai ƙarfe tara kuma sai ka zo ka sa hannu ka tafi ƙarfe goma sha ɗaya to waɗannan awowin sai ka ɗanɗana ka a kansu don kana daga cikin wailul lil mutaffifina kela ne kai aka kawo ma yadi goma sai ka yanke biyu sai ka yi masa ɗinki yanzu kamar yaya na wannan kaga yadi takwas zai ishe shekura da jamfa malam musa ba sai goma to malam musa ya kai goma an mar shekura da jamfa yaya na ya kai an mar shekura da jamfa akwai adalci eh wallahi ba adalci sai ka kai yadi biyar amma shakura da jamfa wannan ma karami da shi yadi biyar shakura da jamfa abin nan kai ya sharawa da jamfa da wando nake nufi a yadi biyar wannan dan karamin ma haka za a yi nufi ba matsala a wurin ga jiki ga tsawo yadi biyar ya ishe shi ga ni dan coi, cikul kuma ni ma yadi biyar eh ba ta tafi a wurin to wannan wailu ba za ta iya shafar mutum za ta iya shafar ka an dauke ka kai tica ne karantarwa za ka yi an tara ma 'ya'yan bayin Allah kuɗin ƙasa an ware maka salarinka za ka karantar da salabon daga guri kaza zuwa kaza a shekara ko rabi ka yi ba shekara ta ƙare to wancan da baka karantar ba in ka ci kuɗin sai ka biya ai ba wai an an dauke ka don kyan surar ka bane a baka kudin dukiyar kasa ba don karantarwar baka karantar ba abinda ka karantar bai fi rabi ba to sai a baka kudin rabi an ce daga karfe shida da rabi ko bakwai za a shiga aji kai ne ba za ka zo ba sai tara kuma eh su taru a karkashin bishiyar harabar makaranta sai ta taɗi yara na ciki suna harbowa kuma an ce ticoci ne amma an wata ya ƙare ba biya su ba su ce ba za mu sake zaben bindo ba e bai da adalci su kuma fa don Allah suna karantarwa daidai hmm? ko suna tauyewa yara yanzu gama firamare suke ba su iya sunayensu ba in dai yaro sunansa mai yawa ne sai ya gama firamare in kace rubuta sunan sai kaga yana tabata dakikancin sa ne ko ko rashin karantarwa ne to akwai tauye mudu za a ga mutum in ya ga dama bai yi nazari ba bai yi irin abun da ake cewa ah, me kuke ce masa irin abun da zaka dan ware abin da zaka karantar baya yi kawai sai bai da daddare ta kalle kallensa sai ta bacci da rana idan ya zo sai ya shiga aji ya rika yi wa yara wayo har awarsa har muntunansa su kare ya tsaya yana ta juye juye kun san wani abu ya kun san ko? wai kun san ko? ke ba mun sani ba e, ta. lallai wai ju wanda ya gaya mun ko he na mar kyauta to yaro ya tsina ya san ko? ana nan a ce to kai me ya ko? to kai wa da haka har muntunan su kare sai a kada sai ya yi wai ya ci kudin yanzu a salabas ɗinka akwai karantar da mutane zirna babu to wailu lil mubassifina tana da fadi kila surfe kake na inci eh. sai ka matsa inji don dusta ta yi yawa ko kila ko kun shirya akwai masu sayan garin karkashin inji sai ku yi ta fata fata fata fata fata fata garin mutane don tije ya sayo abu da kyar da gumin goshi ya samu kwano biyu sai a zo a faffasa shi kawai a surfe a ya galgala shi a nika rabi ya bi wandon inji rabi ya zube a ƙasa rabi sai a dawo da shi gida da ƙyar yara za su goshi ba tauye ba idan da za a bi wailulil kai daga kaji wailulil mudabbibi ne kace shagu dan gurdo wayyo ba yan gurdo kadai ba wannan. yanzu kai liman baka ta dabibi an ce kai liman ne har lungu aka yi maka wannan lungun bala'i ne wannan lungun da kuke ganin shi bala'i ne ba mur wai murna yake a ba ai ba tun naka da su ni ne aka zaba ni to kai aka dora wa bala'i wallahi sai ka dage za ka sauke wannan bala'in daga kanka dole ne ka rike amana kai wa mutane sallah irin ta manzon Allah gwargwadon iyawarka in kuma ka zo ka rinka wa mutane kikikif kikif kikikif kikif don ko oho kuma ka san baka iya sallar ba ka karɓa don ka samu girma kuma ka zo ka rika tauye sallar kuma kana tauye wa jama'a duka gara ma wanda ya tauye ta shi kadai ka tauye ka tauye wa mutane tadafifi ne wallahi tadafifi ne liman yana da ayyuka da yawa ba wai a duka a tashi a bayansa kadai ba dole ne ya ɗau himma na wajen tarbiyyantar da wayanda suke sallah a baya shi ya rinka karantar da su yanda sallar take yanda ibada take yanda haƙoƙi suke amma in don kawai a zo a duka Allahu akbar kowa zai iya zama lima nan. haka kuma idan aka yi maka fatawa a matsayinka na liman sai ka ɗaga kai ka sauke kawai wai kai ba za ka iya jaban sani ba kawai ka ce ni ina ga ya kamata kawai kaza ne eh ku je a yi kaza kawai bai dace da aya ba bai dace da hadisin manzon Allah ba kaga wannan ka ci amana ka tauye wa mutane haƙƙinsu wailul lil mutaffifina to anan fa sallar la'asar sayyidina Umar ya hadu da bawan Allah nan yace ya ba ka je sallar la'asar ba yace ga uzuri na wallahi yanzu ne zan je yace to tafafta ka tauye wallahi ka tauye yadi yake saidawa sai yana da illa sai ya boye illa me siya in ya zo ya ce wannan nake so daga ya daga zai buɗo wajen wajen bari ma an buɗe ma sai haka yi haka yi rufe gurin sai zazzaga shi baje mar wajen kyan sai ce ya ka gani ko illar tana ci ba matsala wailu lil mutaffifina dole ne ka gaya wa mutum komi don kar ka je ka lahira ka tar da illa ba asarar da tafi kamar asarar lahira yace da shi tsaffafta ka tauye ma'ana ka tauye ladanka ranar tashin alkiyama sai ka ga gibi sai ka ga gurbi wannan fala'asar kawai wani har bashi tauyewa yake azhar a tauye magariba a tauye isha'i a tauye kuma akan neman duniya in ka taba shi ba uzuri hey wallahi wurin ne akwai barayi in ka tafi sallah he amma sata to yanzu da asarar da barawo zai ma da asarar da shaidan zai ma wanne ne hmm? idan da ka san wannan asarar da ba za ka yarda ba ba za ka yarda ba yanzu misali akwai shagon harawa ta gyaɗa da shagon gyaɗar. Sai ka tsare shagon harawa gyaɗa ka ce, wannan ina tafiya za a sace mun buhun harawa. Sai ka bar na gyaɗan. Sai aka ɗebe shagon duka, kana tsaron buhun harawa gyaɗa. Kana da hankali? To wannan shagon da kake tsaro kaki zuwa la'asar bai kai harawar gyaɗa ba ma bai kai ma harawar gyaɗa gun Allah ba don duniyar dukanta ma tusawi inda Allah jana a ba'u ba ta kai kimar fufukin sauro ba ma abun Allah idan an yi la'akari لو inda Allah تساوي عند الله ba. بعوضة لما سقى الكافر شربة ماء da a ce ta kai kimar hukukin sauro ko da makwarwar ruwa ba za a ba kafirin da baya sallah ba to amma abun Allah duniyar ba wani abu bace shi yasa ake baiwa arna munafukai fasikai kowa ma ya ci don ba wani abu bace abun Allah to sai ka zo kana tsaronta sai ka yadda aljanna ka don Allah aljanna da duniya idan aka kwatanta ba gara ba harawa gida ba eh to haka fa mutane suke irin wannan asara suna gadin shirme sai su kyale na kirkin sai a barar sai su barar da shi sai su yi asara Allah ya kare ni qala ya aya qala mali. wa yuqalu li kulli shay'in waqa'un wa tadfifun kar ka dauka wai sai a awo ko a gwajin sikelin gidan mai ko a sikelin sai da nama ko a ko a wani abu da kake yi na sana'arka akwai waqa'un akwai tadfifun akwai yadda za a ce lalle wannan ya cika ko kuma a ce ya tauye kowace sana'a kake akwai tauyewa masu rago ma akwai hikima da suke yi kwarai da gaske masu sai da raguna a sallah kana gani yadda rago ka san mai lahiya ya fi son mai lafiya in rago ya cika sunku yadda kai sai su rika dago kam ka kyale shi ya ya a gane bai da lafiya sai su rika daga kan suna kada bundin suna jujjuya shi wani ma har ƙwaya ake bashi a kasuwa ya ta tsalle-tsalle ya ta tsalle-tsalle sai kun dawo gida da shi ƙwaya ta saushi sai kaga gashin ya tashi shirku-shirku. ba a yi ta ɗafifi ba kowane abu da ka sani lahu wa fahun yana da ciko wa tadfifun yana da kuma tauyewa ba wai a sana'a ɗaya kawai ba ya haya, يحيى عن an عن يحيى بن سعيد ya كان Innal, Musalli, المصلي ليصلي salata, masallaci zai sallaci sallah wa ma fatahu waqtuha lokacin ta kuma ba zai kubuce masa ba wannan ma fatahu lokacin da in har lokacin ya kubuce masa ne min waqtiha a'zamu Au afdalu wallahi in har ya kuskura lokacin ya kubuce masa to asarar ya fi girma a'zamu ya fi girma Au afdalu wannan irin shakkun da rawi suke yi kenan in ka ji a karatu an ce au to me riwayar ya yi shakka a'zamu ne aka ce au afdalu wanda kuma duka ma'anarsu zai iya tafiya afdalu au a'zamu min ahlihi wa mali duk sallar da ka rasa asarar a azamu ya fi girma au afdalu ko ya fi ima fiye da in ka rasa dukiyarka ka rasa iyalanka ba karamar asara ba ce rasa iyali da rasa dukiya wannan kayan duniya ne kawai ka rasa almalu wal banuna zinatul hayati duniya wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban abinda yake wanzuwa na ibada shine yazi alkhairi a wajen ubangijinka amma kayan duniya duk kwalliya ce kawai zuyina linnati hubbu shawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati من الذهب wal an'ami المسومة والأنعام والحرم ذلك متاع الحياة الدنيا wallahu indahu husnul ma'ab yace duniya mutane zuyyina linnat an kawata wa mutane hubbu shahawati son kayan sha'awa kaga abu dai na ban sha'awa motarka ta ban sha'awa rigarka ta ban sha'awa matarka ta ban sha'awa gidanka na ban sha'awa ka na ban sha'awa ka na ban sha'awa jama'a sun kewaye gwanin sha'awa haka mutane yake so yanayin da kake ciki gwanin ban sha'awa ba sanyin da yake cutarwa ba zafi da yake kuntatawa normal mutane suna da son kayan sha'awa yace zuyina linnasi bu minan nisa'i ba mai tashi ka yana ta Allah da ya taimake ni samu wata mummunar bacin in aura kyakkyawa yake so mai kyan hali mai ladabi mai ɗa'a mai biyayya idan zai yi ma mai kuɗi minan misali kowa ya tashi yana da sha'awar ya ga ya samu mata na gari walbanina kuma ga son yaya yayan kuma za ka ji yaro tun daga wasa, ai in na aifi ɗana ba za ka ji yana yayata ba banina maza yaya maza akwai ban sha'awa mutum a ce ai gwamnan jihar su ma ɗansa ne kwamishinan nan ma ai ɗansa ne to ai mataimakin shugaban ƙasa ma ba ɗan shi ba ne eh ko kuma ma in son samu ne a ce ai ɗansa ne yake shugabancin ƙasar ko a ce ai dv wannan da aka kawo ai ɗan wane ne ai wane na ai ɗan wane ne jakadan ƙasar najeriya da aka tura kaza ai ɗanshi ne to ba ɗanshi ba ne yake ciyama ai Allah ya taimake shi yanzu ƴaƴansa biyu kansiloli ana son haka ai alhaji wani da kuke ji dan gidansa ne ɗansa ne haka mutum yake so banina ƴaƴa maza ga mata ga ƴaƴa maza nisa'i wal banina to idan aka ce ga mata ga ƴaƴa da talauci zai hadu ba za ka ji daɗinsu ba sai aka ce wal mu kantare. yana son dukiya mai yawa wanda za a jibge ta a jibge ta wanda har lissafin ta ma talaka bai iya yin lissafin sai da na'ura ita ce mu kantare. dan kudi kadan ba mai gani yawansa sai talaka yanzu malam sani aka ce masa miliyon ɗaya har miliyon to yanzu wani miliyon wani abu ne yanzu in aka zo za a bada aure sai ka ji wani ya ce ki miliyon ɗaya wannan za ku hana mu aure wala ba za su hana ku aure ba shi miliyon ɗaya din bai wuce dubu goma ba ku shi daidai da shi kai yanzu aka ce ka kawo dubu goma nan ga wata nan kana ganin ta ma ka ce in ka kawo dubu goma an aurar ma eh to yanzu to mi heɓi mi sodai, to mi immake mi soodai ɗum go eh in na samu zan saya in na tashi zan saya ɗaya ne shi ba kawai daga ya tashi zai yi wannan kuma wallahi ma in na samu zan yi to yaushe za ka samu eh to so ake kana irin muqaddarati dukiyar ba wanda ake tunanin ta kare ba min az-zahabi wal fiddati kamar yanzu a daloli yanzu yana lissafa dukiyar sa ba ce dala kawai dala daular daloli dan naira yanzu manyan masu kudi ba sa lissafa kudin su da naira naira kayan tarakawa ne don burgudi ne yana lalacewa da wuri idai a ce dala kawai dan yanzu haka in kana tafiya a wata kasar da jakar kudin Najeriya wani barawon ya gane ma naira ce a ciki ba zai bi ka ba yanzu ya ta kwaman wahala da ita can canjin ma ba amma dala duk duniyar da kaje ka zo da dala takarda ɗaya ya kudi ne da gudu za a baka canji qanadir al-muqaddara min az-zabi wal kibdati wal khayl al shine abun hawa a da idan aka ce ingarman doki ya haɗu an haɗa masa kayan sirri shimfidu mutumin da yake haye da shi to in ya taho za a ga ana tashi ana girmama shi ko da talaka ne aka ba a dokin in ya zo dokin zai sa a girmama shi har sai an kama mar ya sauka kuma za a ba shi masaukin da kai da kaje kan jaki ba za ka samu ba to kamar yanzu ne idan ka zo da mota ta alfarma to jet da gudu ake buɗe shi kuma cikin coin ranka ya dade a sauƙa lafiya kawai za a ci eh amma in ka je da irin wannan motar ayon irin ta da sai an ce fakatan ka faka eh a kaka. kai ne mai laifi ka san talaka komi shi ne mai laifi Allah ya sauke to shi yasa mutane suna son abun hawa na gari khairul musawwamati sannan kuma suna son al'an'am wal dabbobi na ni'ima da gonaki ka san idan mutum yayi kudi yayi kudi ko yayi mulki yayi mulki lokacin da zai karkare kuma sai je sai gonakin talakawa sai ce zai kewaye nan duka zai yi gona ya kusa mutuwa ba tun akwai wani sha'awa a ce nan gonar ka ne ga dabbobi wai irin nawa jama'a za a sayo a zuba al'an'am wal har wannan duka Allah ne ya yabi abu. in Allah ya ambaci abu a cikin Qur'ani to darajarsa ba za ta taba faduwa ba to don haka Allah ya ba wa mutane sha'awar irin wannan sai ce duka waɗannan zalika mata'ul hayati duniya ko da ka tara wannan duka ka sani dai ɗan jin daɗi ne kawai na kankane na rayuwar duniya to me yawan a ina yake wallahu indahu husnul ma'ali kyakkyawar makoma da kyakkyawan abun tardawa yana gun Allah amma kuma ba ma neman sa a can sai muna neman sa a nan ma'ana ba ma neman na can sai muka fi neman na nan don yanzu idan aka kasa shungullar ka ta yi jiya a gani shungullar neman lahirarka da shungullar neman duniyanka wanne ne ya fi yawa eh? duk keke da keke ka lissafi harkar sana'arka duk wanda ka rasa ka san abu kaza na fari abu kaza ya rasa abu kaza babu amma baka kwankwance sallah ba kablinta da badinta da farillanta da sunnanta da duk abin da ya shafe ta ba za ka iya bambancewa ba ba za ka gane lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zai fara sallah ga yanda yi lokacin da sallah ta yi kaza ga yanda yi a'a tun da dai ka tashi kai musulmi ne yanda kaga kawai a duka a tashi a tsaya a yi shiru haka kake yi kawai to amma da ka tashi kaga ana kasuwa kai ma shiga kai kari kai ko ba wai kawai in ka zo kasuwar kai ma zama kawai kake ke, eh da ka nemi kayan kasan nawa yake nawa za ka ci nawa in an sayar za a faɗi nawa ne in an sayar za a ci ba ko ba gaba ne to kuma a sallah ba za ka gane ya ake yi a faɗi ya ake yi a ci ba a ka ba za ka gane haka ba a hajjinka ba za ka gane haka ba ka da iyaye ba za ka gane haka ba ka da iyali ba za ka gane haka ba ka da makwabta ba za ka gane haka ba ka da ainihin sauran ‘ya'yanka ba za ka gane ba mu'amalarka da malamanka ba za ka gane ba kowanne akwai matsala. To wannan asarar da ka yi afzalu a azamu au afzalu min alihi wa mali. Asarar da ka yi na wannan sallah ya fi ka rasa dukiya ka rasa iyali. Kala ya haya, kala mali. man adaraka waqta wa huwa fi safarin fa aqara salata sahiyan aw nasiyan hatta qadima ala hatta qadima ala ahli annahu in kana qadima ala ahlihi wa huwa fil waqti falyusalli salata al-muqim wa in kana qad qadima wa qad dhahaba al-waqtu falyusalli salata al-musafir li'annahu innama yaqdi mithla alladhi kana alayhi wannan yana nuna mana to yaya idan mutum tafiya ta same shi sai sallah ta kubuce masa sahiyan aw nasiyan mantawa yayi ko kuma rafkanuwa yayi yayi tsammani yayi ashe bai yi ba sai da ya dawo gida to idan ya dawo gida da sauran lokaci to zai yi ta raka'a hudu idan kuma lokaci ya riga ya wuce to zai yi ta ne a matsayin raka biyu tunda yanzu biya ta zai yi don zai biya ta gwargwadon yanayin yadda ta kubuce masa shine abin da hadisin a dunkule karantar da mu yace man adarakal waqta wanda duk lokacin sallah ya riske shi ko ya riski lokacin sallah wa huwa fi safarin yana cikin bulaguro fa akkara salata sai ya jinkirta wannan sallah sahiyan jamantuwa au nasiyan ma'ana da rafkanwa sahiyan da rafkanwa au nasiyan ko da mantuwa akwai bambanci tsakanin rafkanwa da mantuwa kana iya yin rafkanuwa azahar kai sai kai tuna a ranka kamar ta yi la'asar haka na iya faruwa sai ka ɗauka a sallar da muka yi ɗazu la'asar muka yi ashe azahar ce sai da ka dawo gida sai ka ga kai ya haka mun yi ta tafiya har yanzu kuma rana ashe ashe azahar muka yi ba la'asar ba ashe ban yi la'asar ba to yanzu sai ka duba akwai sauran lokacin la'asar ne ko rana ta faɗi ya rana ba ta faɗi ba to yanzu sallar mazaunin gida za ta yi ba za ka yi ƙasaru ba don inda a kan hanyar ne to da raka'a biyu za ka yi to amma yanzu ba raka'a hudu za ka yi tun da ka dawo gida da sauran lokaci to amma da ka dawo har magariba ta yi sai ka tuna ashe ni ɗazu azahar muka yi ba da asar ba ce to yanzu kuma da asar ɗin ta wuce to yanzu raka'a biyu za ka yi ta don ta kubuce maka akan hanya kenan an gane ko to shine ko kuma a mantawa kai kwata kwata sai ka manta baka yi ba bambancin rafkanuwa kenan da mantuwa rafkanuwa shine ka rude kai zamanin abu kaza kaza ne kuma ba kazan bane ashe kaza ne kai zamanin abu kazan da kai kaza ne ashe ba kaza kai ba kaza kai shine rafkanuwa to haka mantuwa kuma ka manta kwata kwata to duk mutumin da haka ta same shi ko mantawa yi ko waye? hatta kadima har ya dawo ala ahlihi wajen iyalansa gida annahu in kana kadima ala ahlihi idan ya dawo gida wajen iyalansa wa huwa fil waqti yana cikin lokaci fal yusalli salatal muqim to yayi sallah irin ta mazauna gida raka'a hudu wa in kana kad kadima idan kuma ya dawo wa kad zahaba al waqtu lokaci ya riga ya tafi fal yusalli salatal musafir to yayi sallah irin ta matafiya raka'a biyu shine kafaru li'annahu innama yaqdi misla allazi kana alayhi domin yanayin yanda ake biyan sallah mutum yana biyan ta ne gwargwadon irin abinda ya riski kansa a ciki in sallar tafiya ce ta kubuce maka ka biya ta ta tafiya in sallar zaman gida ne ta kubuce maka ka biya ta sallar zaman gida raka hudu sawa'un lokacin da zaka biya a gidan kake ko a bulaguro sawa'un lokacin da kake biyan kasar a gida kake ko a bulaguro yanda ta kubuce maka haka za ka biya ka Kala malik wa hadha al-amru huwa alladhi adaraktu ahl adaraktu alayhi ahl al-ilmi bi baladina imam malik yana kafa dalili da abin da ya tarda malaman madina suna yi saboda malaman madina yawanci sun yi ilimi a gun tabi'ai tabi'ai a gun sahabbai domin nan ne maɓuɓɓugar ilimin din nan ne ainihin cibiyar ilimi inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta ainihin ba da ilimin addinin gaba ɗayansa to shine imamu mali yace irin wannan tsari irin wannan riwaya irin wannan bayani wa hadha wannan al'amari huwa allazi adarastu alaihi nas da haka na tashi a Madina na tar da mutane wa ahlul ilmi haka na tarda malaman Madina sune bi baladina a wannan garin namu sai shi Imam Malik a Madina aka aibe shi anan ya tashi anan ya gama ilimin sa anan ya karantar amma kuma ilimin ya gama duniya bai bar Madina ba amma saninsa ya wuce ko ina duk duniya ba inda ba san shi ba amma rayuwarsa a Madina haka aikin ilimi yake ilimi na iya ɗaukaka ka sama da inda zuwanka yake sai ya kai ka inda kafarka ba ta kai ka ba ilimi ke wa qala malik ash-shafaqul humra allati min al-maghrib shafaqin da ake cewa sai ya ku ya yi isha'i ja ne da yake wanzuwa a yamma bayan rana ta faɗi, lokacin da za ta fadi za ta yi ja to in ta faɗi kuma wannan jan sai ya mamaye yamma to ba za ku yi sallar isha'i ba sai kun ga wannan jaya bata fa idza zahaba al-umra idan wannan jaya tafi faqad wajabat al isha'i to a lokacin sallar isha'i ya zan wajibi tun daga wannan lokaci wa karajat min waqtil maghribi ko kuma an gama fita daga lokacin magariba zababbe amma matukar akwai sauran shafaki to lokaci ne na magariba shafaƙi na gamawa kuma an shiga lokaci na isha'i Allah ya datar da mu wa haddathani an malikin annabi na anna abdullah ibn umara ugu alayhi eh, ughmiya alayhi fa zahaba afluhu wannan kuma zai nuna maka idan da za suma yanzu ai kama to baka farfado ba sai bayan magariba to ba za ka biya azhar da la'asar bayan nan sun an sauke maka su don lokacin da suka zo ba ka har sun wuce ba ka amma idan da za ka farfado za a iya yin raka'a biyar to za ka yi su don za ka yi azahar raka'a hudu har ka samu raka'a ɗaya a cikin la'asar kafin magariba domin aka ce duk mutumin da ya samu raka'a ɗaya fakat adraka alwaqata ko to amma idan da zaka farfado daga sumanka bai wuce ayi raka'a hudu ba ko uku ko biyu ko daya to azhar ta fadi asar kawai zaka yi an gane wannan to haka zaka kimanta a wajen magariba da isha'i idan mutum da zai farfado bai wuce ayi raka'a hudu ba alfijir ya fito to za ka yi ishari, za ka yi magariba suna kanka don ka farfado a cikin lokaci don za ka yi magariba raka uku har ka samu raka ɗaya a cikin isha kafin alfijir ya fita amma idan da raka'o'in da suka rage alfijir ya fito ba su kai hudu ba to magariba kawai za ka yi eh, abin nan ishari kawai za ka yi an gane ko to irin wannan a muta a daɗin ma ana gane su ma ana gane mutuwa akwai inda Allah ke ba su ilimi wani za a ga har kunne yake tsorawa a jinji ko a zuci ko a tafi ko a wani wuri sai a gane akwai sauran ragowar rai amma ya yi nisa a jira akwai wanda za a ga sun ɗan kaɗa wani wuri haka a jikin ɗan adam sai wannan kar kara saurin binne shi akwai sauran ragowa to duk wanda ya suma haka ta same shi to idan har ka farfado bayan lokaci ya wuce to wannan sallar ta faɗi ba a biyanta an gane ko shine abinda hadisin zai karanta da mu cewa anna umara lalle sayyidina umar ibn al sahabi ne daga cikin matasan sahabbai ƴaƴan sahabbai a ugumiya alaihi an sumar da shi ma'ana ya suma faza haba abubuwa ta yadda har hankalinsa ya kau bai san me ake yi a kansa ba falam ya kudi sala da ya farfado sallar ta wuce bai biya ba na kuma su ne malaman duniya shine sai aka ɗau ilimin cewa ashe idan mutum ya su sallar. ta wuce shi to bai biyanta an gane ko kala malik ga abinda imamu malik ya faɗa yace wa zalika fi ma nara yace mu ma dai wannan kawai shine muke gani shine aqida idan har ka suma baka farfado ba sai bayan da sallah ta wuce ba za ka biya ba wallahu a'lamu Allah shine matani annal waqta kad zahaba domin wannan lokaci ya riga ya tafi lokaci ya tafi baka nan kuma ya za a yace ka dawo da shi ba zai dawo ba eh, fa amma man afaqa imamu mali yace amma mutumin da ya farfado fil waqti da sauran lokaci fa innahu yusalli wannan kan zai sallace ta ko da a lokacin baka samu dama ba tana kanka wa billahi tawfiqi ana za mu tsaya ko sai mu tashi annahu anis sala Allah ya mu daidai Allah ya ba mu dada kurakurai kuma Allah ya fi mana na'am na'am Eh, ka fita daga lokacin magariba in dai shafaki ya buya to ka bar lokacin magariba yanzu ka shiga lokacin isha'i ka bu haita ko domin lokacin magariba daga iya shafaki ne daga faduwar rana zuwa bacewar shafaki shafaki na bacewa to lokacin isha ya soma sai dai suna tarayya a laruri sai har zuwa kullowa alfiji eh Allah ya taimake mu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma muna fatan Allah ya fi mana abinda muke karantawa Allah ya sa ya amfane mu duniya da lahira Allah ya ba mu ikon aiki da shi wannan shine karshen darasin yau da izinin Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana gambata na'am na'am E in ka jinkirta to zuwa ainihin rabin dare shaqarul layli wani yanki na dare ake nufi shaqar eh. to insha Allah muna da daurin aure akwai yar wajen yar wajena a nan da kuma yar wajen malam halilu da yar wajen malam sani duka yanzu insha Allah don haka muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a yi a daidai Allah ya sa waɗannan mazaje da za su aura su zame musu mazaje har gidan aljanna su ma waɗannan mazaje za mu musu fatan Allah ya sa su zama matan su har gidan aljanna Allah ya sa a dace ya kamata kafin mu yi addu'ar tashi daga karatu waɗanda duk suka san suna da wakilci a wannan auren raki sai su shigo daga ciki sannan kuma abin da shafi goro ya kamata a ce an kama raba shi kawai don ba za mu tsaya mu bata wa mutane lokaci ba. Wa alaikum assalam wa To a kawo daurin aure kan mu ne za mu wakilce ba sai su ba. Sai eh, ku je ku raba goro ku ware wanda ake warewa a ba cikin gida, ware wanda za a zo a raba a nan kawai. an gane ko yanzu abin da za mu yi kafin a ce an zo an yi shirye-shiryen aure akwai addu'ar sauka alƙur'ani da ita zainab din wajen nawa za ta yi don haka yanzu bayan mun yi addu'ar tashi daga karatu za a yi addu'ar saukar alƙur'ani Allah maɗaukacin sarki ya yi wa karatun da kai albarka Allah kuma ya sa ya zamanto sanadin gyaruwar rayuwarta a gidan aurenta Allah madaukakin sarki yayi mata albarka wannan shine abun da za mu gabatar amma kafin nan mu yi addu'ar tashi daga karatu sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين واحشر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل قيده في نهره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آه malam Anda pusatkan